Bitrus ta biyu Sura biyu aya ɗaya Malaman ƙarya da kuma hallakarsu Amma a da akwai annabawan ƙarya a cikin mutane kamar yadda za a samu malaman ƙarya a cikinsu, a ɓoye za su shigar da karkataccen koyarwa mai hallaka har ma su yi musun Ubangiji mai iko duka wanda ya saye su suna kawo wa kansu hallaka farar ɗaya. Da yawa za su bi hanyoyin rashin kunya su kuma sa a rena hanyar gaskiya cikin kwaɗayinsu. Waɗannan malaman ƙarya za su cuce ku da tatsuniyoyin da suka ƙaga; hukuncinsu yana a rataye a kansu tun da daɗewa, halakarsa kuma ba ta barci, gama in har Allah bai ƙyale mala'iku sa'ad da suka yi zunubi ba, amma ya tura su cikin lahira domin a tsare su don hukunci, in har bai ƙyale duniya ta da ba sa'ad da ya kawo ambaliya a kan mutane marasa tsoron Allah, amma ya kiyaye Nuhu, mai wa'azin adalci. da kuma waɗansu bakwai, in har ya hukunta biranen Sodom da Gomara ta wurin ƙone su suka kuma zama toka, ya kuma maishe su misali na abin da zai faru da marasa tsoron Allah, in kuwa har ya cece Lot mai adalci wanda ya damu ainin da ƙazamar rayuwar mutanen marasa bin doka, Adon kuwa abin da adalin nan ya yi, ya kuma gani sa'ad da yake a cikinsu, sai kowace rana yakan ji ciwon aikinsu. na kangara a zuciyarsa mai adalci, in haka ne, to, Ubangiji ya san yadda zai ceci mutane masu tsoron Allah daga gwaje-gwaje ya kuma tsare marasa adalci da ranar hukunci har ya zuwa ranar shari'a. Wannan gaskiya ce musamman ga waɗanda suke bin sha'awace-sha'awacen lalaci na mutuntaka, suna kuma rena masu mulki, da ƙarfin hali da kuma girman kai, waɗannan mutane ba sa tsoro kawo zargin ɓata sunan talikan sama, duk da haka ko mala'iku ma da suka fi su ƙarfi, suka kuma fi su iko, ba sa kawo irin wannan zargi na ɓata suna game da waɗannan talikai a gaban Ubangiji, amma waɗannan mutane suna yin saɓo a kan abubuwan da ba su fahimta ba, suna kama da dabbobi marasa hankali, halittun da suke bin abin da jikinsu ya faɗa musu kawai, waɗanda aka haifa don a kama a hallaka, kuma kamar dabbobi su ma za su hallaka. Za a yi musu sakamako da muguntar da suka yi, a ra'ayinsu, jin daɗi shi ne a yi annashuwa da rana tsaka, su ƙazamai ne marasa kunya, suna cike da jin daɗin sha'awace-sha'awacensu da suke cin biki tare da ku, idanunsu sun cike da zina, ba sa ƙoshi da yin zunubi, suna jarabtar waɗanda ba tsayayyu ba, gwanaye ne a kan kwaɗayi, la'anannun iri, sun bar miƙaƙƙiyar hanya, suka bauɗe suna bin hanyar bal'am. ɗan Beyor wanda ya yi ƙaunar hakkin mugunta, amma an tsawata masa saboda laifinsa ta wurin jaki, dabbar da ba ta magana, wadda ta yi magana da muryar mutum, ta kuma kwaɓi haukan annabin. Waɗannan mutane maɓulɓulai ne babu ruwa da kuma hazan guguwar iska take kora, an shirya matsanancin duhu dominsu, gama suna surutai banza na girman kai ta wurin son bin fasikanci na mutuntaka, sukan ja hankulan mutanen da suke kuɓucewa daga waɗancan masu zama cikin kuskure, suna yi musu alkawarin ’yanci da su kansu bayi ne ga aikin lalata, gama mutum bawa ne ga duk abin da ya mallake shi, in har sun kuɓuta daga lalacin duniya ta wurin sanin Ubangijinmu da kuma Mai Cetonmu Yesu Kiristi, sai suka sake koma a cikin aikin lalaci har ya rinjaye su, za su fi muni a ƙarshe fiye da farko. Zai fi musu kyau da ba su taɓa sanin hanyar adalci ba, fiye da a ce sun sani sa'an nan su juya bayansu ga umarni mai tsarkin nan da aka ba su. A kansu karin maganan nan gaskiya ya ce, Kare ya koma kan amansa, da kuma alade da aka yi wa wanka, ya koma birgima cikin laka.